Wannan doka dai ta raba ma'aikatar man fetur ta ƙasa kashi hudu. Kashi na farko ita ce hukuma da za ta sa ido a harkar man fetur da kula da da ayyuka da walwalar ma'aikata, wato Regulation Commission. Kashi na biyu kuma zai kula da sayar da hannun jarin ma'aikatar, sai kuma na uku da zai duba yanayin shiyar da ake haƙo man fetur da yanayin rayuwar mutanen wurin. Sannan kashi na hudu zai duba yadda za a horar da ma'aikata. Mai magana da yawun majalisar dattawa shine Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske akan dokar. Wannan dokan shine kashi na farko cikin yunkurin da muka yi na tabbatarwa cewa da cin hanci da rashawa da watan wani irin sa bakin zani kan gaskiya da wannan sha'anin mai na ƙasar najeriya ta tanada mun kau da shi saboda a da mutum ɗaya ne ke danki shi ɗaya nnpc su ne kamar mai kawo dokokin yadda za a tafiyar da sha'anin mai su ne mai haƙo mai su ne mai sayarwa saboda haka alakulli halin ana cewa akwai kuɗin da ya kamata su bayar cikin asusun ƙasa ba su bayar ba suke da doya suke da wuka suke da mai suke da wuta kuma suke da inda ma ake zama a ci doyan to wannan dai dokan ya cire wannan matsalan. Ganin cewa harkar man fetur ita ce ƙasar ta dogara da shi ka cokan domin samun kuɗaɗen shiga, al'amarin da ya daɗe da jawo kace na ce tsakanin mahukuntar ƙasar da waɗanda ake haƙo man daga wurinsu. To menene dokar ta tanadar wa mutanen yankin Niger Delta ta Najeriya da ma karkara a ƙasar inda dukkan wani al'amari na man fetur ya shafa? Tambayar kenan da na yi wa Sanata Abdullahi Gumel ga amsar da ya bani. Wannan doka za ta taɓa rayuwar mutane da take karkara saboda an cire hannun gwamnati da kan wannan doka kuma za ta sa mutane daga suke wajen Najeriya su kawo saka hannun jari cikin hada-hadan man fetur a Najeriya wanda yake wannan zai sa a sami gurabe na ayyuka da yawa a ciki kuma arziki ne zai zo cikin ƙasanmu kuma arziki ne in ya zo duk wanda ya shafa za ki ga arzikin ya shafi mutane da yawa. A nashi nazarin dokar da majalisar ƙasa ta yi, shugaban kwamitin wucin gadi da kula da ayyukan yin dokar a majalisar wakilai, Alhassan Ado Doguwa ya ce wannan doka abin alfahari ne ga ƙasa. idan an tabbatar da ita za ta taimaka wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin Najeriya, za ta taimaka wajen bawa Najeriya damar samun kuɗaɗen shiga masu ƙarfi ba kawai kuɗaɗe na cikin gida ba. Sannan za ta ba da damar samun kwanciyar hankali da nutsuwa a yankunan da ake tonon man fetur domin gashi za a dinga tonon wannan arzikin a cikin kwanciyar hankali su kuma suna samun abin da bahaushe yake cewa salala. yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga yadda wannan doka zai magance yawan rikice-rikice da ake samu a ɓangaren man fetur da aka daɗe ana fama da shi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.